الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي جرند شدا قوة رمضان هجرة تدبود داري حدود أربعين دبقين ya dace da sha biyar ga watan uku shekara ta 2026 a yau za mu karasa karatun suratul hujjarati insha Allah daga aya ta goma sha ɗaya sura ce da take dauke da ilimi mai yawa ita wannan sura suratul hujjarat tana dauke da ilimi mai yawa don haka amma rubuta littafai musamman don bayanin ilimin wannan sura akwai malaman da suka rubuta littafai musamman saboda bayanin ilimin da Allah ya sa a cikin wannan sura amma a dunkule suran tana karantar da mu gaba ɗayanta muhimman ladubba a rayuwar musulmi gaba ɗaya ta wannan sura daga farkonta har zuwa ƙarshenta a dunkule abinda take karantarwa shine muhimman ladubba wanda ake son a samu a rayuwar musulmi Allah ka samu dace da su malamin da ya fara ishara ga wannan a tarihi shine al'imam fakhruddin muhammad bin umar al-razi wanda ake ce masa fakhruddin razi al'imamun razi ba shakka malamin nan masani ne Allah ya masa rahama ya rasu a hijira ta 606 shekarunsa 841 ruwansa da duniya a yau 841 to kuma abin da ya sa maganarsa ta kama hankali saboda malaman tafsiri da suka zo a bayan shi sun ɗauki wannan bayani sun ɗauki wannan fahimta saboda fahimta ce wanda ta dace da hujja ba shakka idan ka dubi tafsirinsa tafsirin al'imamun razi za ka gani tafsirin suratul hujirat za ka ga bayaninsa yana mujallar na 27 shafin 118 bayan al'imamun razi malamai da suka zo sanannu fitattu malaman tafsiri kamar al'imamun ƙasimi shi ma in ka dubi tafsirinsa na wannan sura mahasinu ta'awi tafsirin suratul hujurat za ka gani a mujallar na goma sha biyar shafin ɗari da arba'in da shida shi ma ya ɗauko bayanin al'imamun razi sannan kuma akwai ibn ashur mai tafsirin at-tahrir wa tanwir Allah ya musu rahama an ka dubi mujallar na 27 shafi na 214 da yawa malaman tafsiri suna ɗauko fahimtar al'imamun razi game da ilimin wannan sura suratul hujurat saboda bayaninsa ya dace da abinda za ka gani bayaninsa yana tafe da hujja wata abinda yake cewa in ka dubi tafsirin shi hadhihi suratu fiha irshadun lil mu'minin ita suratul hujurat gaba dayanta Allah yana shirye da mu'minai ne Allah ka samu a cikinsu Allah yana shiryar da muminai me gaba ɗaya suran tana karantar da mu ila makarimil akhlaqi kyawun hali wato ita wannan sura abinda take mana ishara wato abinda take karantar da mu wato tana kokarin gyara halayen musulmai ne to idan aka ce gyara halayen musulmai idan aka ce ana karantar da musulmai ladubba ladubba uh, na mu'amala to za ka taras abinda ita suran ta ba da himma a kai a kan abubuwa guda biyar ne wannan sura tana karantar da mu ladubba kashi biyar ya ce domin kai musulmi idan ka dubi rayuwarka abinda Allah yake karantar da kai shine a samu kyakkyawar mu'amala akwai a samu kyawun hali matakin farko a same ka da ladabi ma'allahi subhanahu wa ta'ala matakin farko kai musulmi a samu mai ladabi ne gawa ga Allah wanda shi ne matakin farko domin duk wani kyan hali idan aka ce wani mai kyan hali ne amma sai aka samu tsakaninsa da Allah babu kyau ai wannan ba shi da kyan hali ko ai in halinka ya yi kyau a matakin farko ba a cewa mutum mai ladabi sai ya zama mai ladabi ga mahalicinsa matakin farko kenan kuma wannan ya shafi musulmai ne na biyu ba ma'ar rasuli idan aka ce wani mai ladabi ne mai kyan hali ne to sai a dubi tsakaninka da manzon Allah ba duk yabon nan da ake maka wani mai kyan hali ne wai yaya tsakaninsa da annabi Muhammad tukuna idan aka samu baka ma san manzon Allah ba ai wannan kaga ba a saka a cikin masu tarbiyya kai ne kake ganin kana tarbiya amma ba ka tarbiya a wurin Allah domin shahali baya kyau sai mu'amalarka tsakaninka da Allah ta yi kyau mu'amalarka tsakaninka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama tana da kyau to kaga mataki na biyu kenan aw ma gairihim to banda waɗannan matakai guda biyu na mu'amala sai a dubi sauran matakai guda uku waɗannan matakai guda uku sun shahi mu'amala da mutane kaga matakai biyu mu'amala wato ladabi da ake so a samu wurinka tsakaninka da Allah na biyu ba tsakaninka da manzon Allah saura kashi uku domin ladubban guda biyar ne to sai ce na ɗaya daga cikin waɗannan kaso guda uku wanda ya shafi mu'amalarka da mutane wahum ala sinfai ne su mutane kashi biyu ne mutane kashi biyu ne idan an ce mutane ba wai hadda kafirai ba wannan sura tana magana ne a kan ladubba a tsakanin musulmi kadai banda kafiri don haka in ka dubi suran nan ba ta magana a kan kafirai tana gyara halin musulmai ne zalla Allah ka samu a ciki to idan ka dubi kashi uku da suka saura sun shafi mu'amala ne tsakanin mutane waɗannan kashi uku ɗin abinda malamai suka lura da shi ne Allah ya kasa mutanen kashi biyu ne ko dai mutanen banza ko mutanen ƙwarai wato mu musulmai mu yamu abinda Allah ya kasa a wannan sura mu yamu musulmai kashi biyu ne akwai musulman ƙwarai Allah ka samu a ciki akwai musulman banza kashi biyu ne to kuma ba yadda za a yi karayu sai da su biyun nan ba kai saka ce kai zaka zauna da mutanen kirki kadai ba wane kai duniya Allah bai yi ta don haka ba saboda ka dole ne akwai mutanen banza ba kuma zaɓinka ba ne kana iya samu a gidanka kana iya samu a ‘ya'yanka kana iya samu a ‘yan uwanka a danginka to don haka yasa Allah yake karantar da mu yanda za mu zauna da mutanen ƙwarai da kuma mutanen banza Allah ya samu gane to don haka mutane kashi biyu ne li'annahum imma an yakunu ala tariqatil mu'minin kaga kenan akwai waɗanda suke kan tafarki na kwarai wadafilina fi rutubati ta'a waɗanda suke biyayya ga Allah tabaraka wata'ala aw kharijan anha ko kuwa ya kasance mutum ne wanda baya biyayya ga Allah don haka musulmai kashi biyu ne akwai na kwarai akwai na banza to na banzan nan su ake kira fasikai kuma gaskiya ne ai ko a mu'amalar mu ta yau har yanzu abin da muka gane kenan mutumin banza ana ce mai fasiki to mu ya mu to ya za ka zauna da fasiki sai Allah ya karantar da mu a wannan sura wadda fi ta'ifatihim salik li tariqatihim idan aka ce mutumin banza wato shine mutumin da bai damu da yabi Allah ba bai damu da ya biyayya ga Allah da manzon Allah ba to kashi guda kuwa wato sune muminai mutanen kwarai kaga mun samu ladubba guda hudu to mutanen kwarai din nan sai Allah ya kasa yanda ake mu'amala da su kashi biyu shi yasa aka samu rassa biyar na ladubba rassan ladubban guda biyar ne gaba ɗayan su in ka dubi suran reshe na farko ladabi ga Allah reshe na biyu ladabi ga Annabi Muhammad reshe na uku ladabi game da zamanka da mutumin banza reshe na hudu da na biyar yanda ladabi yake ta mu'amala tsakaninka da mutanen kwarai mutanen kwarai kuma Allah sai kasa su kashi biyu kashi daya wato shine yanda za ka yi mu'amala da mutane gaba da gaba kamar yadda nake zaune a cikin jama'a a yanzu yanda za ka yi mu'amala da mutane gaba da gaba sai kashi na biyu yanda za ka yi mu'amala da mutanen kwarai ko da ba sa wajen shi kenan wanda su ne matakai guda biyar ba shakka malamin ya yi zurfin tunani ko da dai ilimi ne wanda yake a fili amma ba za ka ankara ba sai wani ya nuna maka gashi suran muna karanta ta amma ba za ka iya ganewa ba sai wani ya ce ma ai ga abin da Allah yake nufi saboda alkur'ani ilimi ne alkur'ani ilimi ne har duniya ta ƙare ba a ƙarƙare ilimin alƙur'ani don haka za ka ga abu kana karanta shi amma lokaci guda idan wani ya nuna maka sai ka ce abin fa haka ne waya aka yi ban gane ba da ta wannan kyautar Allah ne shi wannan malami Allah ya masa baiwa ya fahimci waɗannan abubuwa cikin lokaci kaɗan kuma da ka dubi suran in ka dubi suran haka za ka gani sai ya ce fahadihi khamsatu aqsami suran nan ta kasa ladubba kashi biyar ahaduha na daya ya ta'allaqu bi janibillahi wannan ya shafi ya shafi Allah ladabin da ake so kai ma Allah na biyu janibir rasul ya shafi ladabin da ake so ta gefen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uku salisuha bi janib fusa ladabin da ake so a samu tare da kai in kana zama da mutanen banza na hudu bin mu'minin al-hadir idan kana zaune da mutane gaba da gaba ga irin mu'amalar da za ka yi da su na biyar bil mu'minil ga'ibi kana tare da musulmai amma ba sa wajen mutumin da kake mu'amala amma baya gurin to ga irin kyautatawa da za ka yi masa idan ka kiyaye waɗannan ladubba guda biyar babu shakka idan ana magana mai tarbiyya babu shakka kai ne mai cikakken tarbiyya amma duk mutumin da ladubban nan ba su haɗu gare shi ba komai tarbiyyar da ya samu na ƙasashiya ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu gane to don haka wata wani abin mamaki kowane ladabi idan Allah zai magana a kansa sai ya ce ya ayyuhallazina amanu ka duba wannan hikima saboda haka in ka dubi suran nan sai ya ce fa zakarahumullahu ta'ala fi khamsati su fi khamsati fi hadhihi sura khamsa marratin in ka dubi suratul hujurati sau nawa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu sau biyar ne yace ya ayyuhallazina amanu arshadahum fi kulli marra duk sa'ilin da Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani to zaka ga abin da zai biyo baya makarama yana karantar da mu wani ladabi ne mai daga darajar musulmi ma'a qismi min al-aqsamil khamsa wanda ya shafi waɗannan ladubba kashi biyar in ka dubi sura da farko يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله da wa aka fara da Allah tabaraka wata'ala kuma tsarin sai zama yayi kyau domin ba za a taɓa maganan a kula da hakkin wani ba face ya taho a bayan hakkin Allah subhanahu wata'ala saboda hakkin Allah ya fi hakkin kowa kaga abu na farko a suran ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kaga ana magana kan haƙƙin Allah kai musulmi in kana so ka tashi a lahira da shaidar mai tarbiyya to idan an tashi a lahira kar a samu ka taba fifita wani abu akan hukuncin Allah a rayuwarka kaga wannan aiki ne ja akan mu ko aiki ne ja la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi na'am ana magana ne game da hakkin Allah amma ba zai yiwu ka san Allah ba ai sai ta hanyar manzon Allah shi yasa aka kawo wa rasulihi amma asali ladabin ana yin ta ne ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa rasulihi ya ku wadanda suka yi imani kar ku sha gaban Allah da manzon Allah an ce kana da tarbiyya kai mutumin kwarai ne sai aka samu a ai a gefe kaza ka fifita wane a gefe ya zama ka tura umarnin Allah a gefe umarnin annabi Muhammad a gefe ba ka son su a rayuwarka ka karin jayar da kafirai kaga tarbiyarka da saura wannan in ka lura farkon sura ne ya ayyuhal lazina amanu ya kodan suka yi imani kada fa ku yadda ku gabatar da komai akan Allah da Annabi Muhammad wannan shi yasa ka dana cewa alkitabu was sunna sak ka tsaya ga alqur'ani da hadisin manzon Allah to wallahi ba za ka ji kunya a lahira ba domin idan aka ce tuqaddimu bainallahi kitabillah wa rasulihi sunnati rasulihi kaga ya nuna in ka rike maganar Allah da'iman ka rike maganar manzon Allah to wannan gefen alahira ba za ka ji kunya ba yasa ya ce zakara rasulaka zikirun rasuli kana li bayani ta'atillah domin ana magana ba zai yiwu mu san Allah ba sai ta hanyar manzon Allah amma ba wai wannan hakkin ana magana ne game da hakkin annabi ba a'a hakkin Allah ne domin ba za ka taba sanin Allah ba sai ta hanyar manzon Allah shi yasa aka ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi ba ai shiru ba sai aka ce wa rasulihi domin da'a ba ta yiwuwa a raba ta ta'atullahi wa rasulihi a hada suke da'iman ka bi Allah ka bi manzon Allah ba za a taɓa cewa ka bi Allah shikenan ba sai dai ma a ce in ka bi Allah to ka bi manzon Allah amma ba za a ce in ka bi Allah ka bi manzon Allah wannan kuskure ne don haka yasa malamai suke cewa sunna ƙur'ani ya fi buƙatar sunna kamar buƙatar da sunna take da shiga alƙur'ani wato abin nufi man yuti'ir rasula ne Allah ya ce faqad ata Allah idan ka bi manzon Allah to ai ka bi Allah in ji Allah da kansa ashe kaga ya gwada maka bin annabi dole ne amma da aka zo maganan alkur'ani in ji za a yi maganan ka bi Allah to ba zai yi ba sai an ce ka bi manzon Allah domin babu yanda za a yi ɗan adam ya san Allah a duniya wallahi sai ta hanyar manzon Allah Allah ka ba mu ilimi a kai wannan matakin farko in ka dawo suran na biyu fa يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم yanzu ana magana akan wa ana magana akan ladabinka ga annabi Muhammad ladabi tsakaninka da manzon Allah li bayani wujubi ihtiramin nabi al-imam ar-razi yace wannan kuma kaga shine mataki na biyu bayanin a daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole ne ka daraja manzon Allah kaga an samu matakai guda biyu matakin farko Allah na biyu annabi Muhammad sai mu je mataki na uku mu'amalarka da mutanen banza Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu kaga nan ma amanu aka kira in ja'akum fasiqun binaba'in kaga ana karantar da mu yadda zamu zauna da mutanen banza idan mutumin banza ya zo da labari ka daina kwasa ka daina ɗiba ka san wannan mutumin banza ne sai ka ɗauki wannan magana in ma za ka ɗauka to ga sharaɗi kaga ana koya mana yadda za mu zauna da mutane waɗanda ba na ƙwarai ba Allah ka tsare mu ya ce li bayani wujubin ihtiras kuma wannan ke nuna mana wajibi ne mu yi hattara mu zama masu hattara ko da yaushe anil i'timadi ala aqwalihim yarda da magana mu farka to wannan gabar a wannan zamani muna cikin haɗari dalili kuwa saboda musulmai sun bar wannan ayar gaba ɗayanta ban ce duka musulmai ba Allah ka shirya bukatunmu yau idan mutum yana da waya da ya buɗe wayar ya ga magana sai ya rantse da Allah gaskiya ne nan take kawai zai rantse da Allah wannan abin gaskiya ne don haka in an ɓata wani eh wallahi har da rantsuwa ma zai ni da na gani kaza ai na ga wane yana kaza ko na ji wane yana kaza a wannan zamani with artificial intelligence babu abin da ba za a yi ba ana iya ɗaukan hoton wani don a bata shi a haɗa da na fasikai shin baya faruwa to Allah tuntuni ya karantar da mu abin da zai tseratar da mu amma mun yi watsi da shi in ja a kun fasikun bi na ba'in ba ta bayyano mutum nawa ne zai ga wani abu a wayarsa a intanet ya yi tambayar gaskiya a'a sai dai dorar saboda haka sai dai ta turawa wannan ya tura ma wancan wancan ya tura ma wancan mala'ika kuma yana ta rubutawa sai na ta rubutawa kai kana wasa Allah baya wasa kai kana ganin duniya ba komai bane Allahn da yayi ta ya tsara ta kuma wallahi sai an yi hisabi don haka duk abin da ka tura na barna mala'ika ya rubuta wannan ka'ida ne mali hazal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada Allah baya cutan dan adam don haka duk wanda ya bata wani da wanda ya tura wannan batancin ga wani wallahi kowannen su yana da kaso na zunubi Allah ya riga ya karanta da mu yanzu kana tsammanin Allah ba zai tambaye mu akan wannan ayar يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين to idan aka ce fasiki ba ma maganan fasiki ba kafiri ke zuwa da labari ba ma fasiki ba don surar tana magana akan musulmai ne zalla to sai zamanto kafiri ne zai watsa labari idan ka dubi wayoyin namu wai wani kasashe suke yi wace waya ake ake yin ta a kasar musulmai in ma akwai ta ba ta da yawa daga ƙasar gabas ko yamma kudu ko arewa kafirai ne sannan applications ɗin gaba ɗayansu kusan mafi yawa kafirai suke yi don haka duk wani abin da kake wasu shafuka na intanet a hannun wa suke hannun kafirai ne shi ko Allah ya ce ba ma kafiri ba musulmi in ya baka labari sai ka tabbatar amma yanzu ba hakan muke ba Allah ya samu farka to wannan mataki na uku kenan sai al'imamun razi ya ce yana da haɗari da yake yana da haɗari wannan gabar gabar mu'amala da mutanen banza Allah bai bar suran ba sai da ya nuna haɗarin yarda da maganar mutanen banza tana iya haifar da yaƙi a tsakanin musulmai wa in ta'ifatan min almu'minina qatalu fa aslihu bainahuma ai duk wannan karkashin mu'amala da mutanen banza ne kuma gaskiya ne idan ba mai hatara ba sai su gurbata tsakaninmu to sannan sai ya kawo sai ya kawo kashi na hudu daga cikin matakai na ladubba cikin guda biyar dinnan wannan kashi na hudu shine mu'amala tsakanin mu ya mu tsakanin mu ya mu idan muna tare shine kar mu cutar da juna a rayuwarmu wannan wannan shine kashi na hudu cikin biyar duk waɗancan mun riga mun yi bayani a kansu me yace a gaba Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu
ayyuhal ladzina amanu la yasfar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
wannan shine matakin ladabi na hudu in ka lura nan ma Allah ya fara da me ya ayyuhal lazina aman waɗannan a kowace gaba sai Allah ya kira mu da ya ku waɗanda suka yi imani saboda me yana gwada maka waɗanda ladubba suna da wahala babu mai iya ɗaukansu sai waye sai mai imani babu mai ɗauka sai mai imani amma inda za mu kiyaye ladubba guda biyar ɗinnan to za a samu al'ummar da za ta zama abin misali a duniya ba shakka domin wannan shi yake baka hoto sura na rayuwar sahabban annabi muhammad an sahabbai sun cimma waɗannan matakai guda biyar na ladubba duka sun cin musu gaba ɗaya kuma in ka duba in ka waiga za ka ga taimakon da Allah ya musu duk sa'ilin da ka ga musulmai rayuwarsu ta yi kyau to sun gyara waɗannan matakai na ladubba ne don haka da'iman idan Allah zai kira sai ya ce ya ayyuhal lazina amanu me yake nuna maka duk mutumin da aikinsa bai dace da abin da ya faɗa ba to ya dubi imaninsa bai kai mumini ba musulmi ne har yanzu Allah ya samu gane idan baka cika waɗannan ba to ba kai ake kira ba Allah ka samu cika da farko la yaskhar qaumun min qaumin kar wasu su zolayi wasu tabdi kada a samu zolaya kada a samu zolaya asa an yakunu khairan minhu akwai fatar waɗannan za su zama mafi alkhairi a kan waɗanda ake zolaya da domin Allah shi ya san gaibu kai kana ganin mutum ka raina shi to da kan kun haɗu ka zolaye shi oh wani ana nan har yanzu ana ta fama ai kaga isgilanci ne ko to sai Allah ya ce baka sani ba mamaki ma ya fi ka wurin Allah kuma gaskiya ne wala nisa'un min nisa'in mata ma haka kar a samu wasu mata su rika zolayan wasu asa an ya kunna khairan min hunna akwai tsammanin waɗanda ake zolaya zama sun fi ma masu zolayen nasu a wurin Allah don babu wanda ya san gaba ka san yanzu ne ka san yanzu ne don kai sa da da yawa zaka ga mutum ya wulakanta wani ashe bai sani ba wanda yake wulakantawa wannan zai zama shugaban kasa nan gaba to da an nada shi sai ya ruga ya bar kasan don ya san asirinsa ya tozo to baka san me zai faru ba baka san ƙarfin da Allah zai bashi ba Allah baya daga mutane saboda kamanninsu Allah baya daga mutane saboda iliminsu kyauta ce ta Allah yautihi man yasha don haka ba mamaki wanda ka raina wallahi wata rana sai ya tsole ma ido to abinda Allah ya faɗa mana shi don haka yasa wato wannan kamar yadda muka ce galibi alkur'ani idan Allah ya faɗi abu baya bayyana hikimar saboda Allah yana da ikon yayi hukunci amma a wannan suran idan Allah ya ce kar ku yi sai ya gaya muku illa sai ya nuna muku da hankalin kuma inda za ku yi amfani da hankali za ku gane wannan abin bai dace ba don shi kaga ya ce kar mu yi zolaya zama wani na zolayar wani wani na zolayar wani idan ka fassara da al-istihza'u to gaskiya alqur'ani ya zo da kalmomi biyu akwai as-sukhriya akwai al-istihza'u al-istihza'u shine izgilanci as-sukhriya kuma zolaya ne zolaya ne don haka yasa ya kamata mu bambanta su to amma kowannen su haramun ne nan duka dabi'a ce ta munafikai Allah ya kare mu Allah madaukake ya ce ba mamaki waɗanda kuke zolaya ya zama sun fi ku sai ya ce wala talmizu anfusakum kada ku rika zundan kawunanku domin akwai mutumin da wallahi mu'amala kada shi ba za ta yi ba sai da gulma duk sa'ilin da kuka haɗu sai ya kawo sunan wani ya ɓata shi to kai kana tsaka mai wuya ko dai ka daina hulɗar da shi gaba ɗaya don ka tsira da mutuncinka ko kuma ka fito ka gaya mar in ka gaya mar kuma ba mamaki ma ko rabu to abin da ya fi dacewa kenan amma ba za mu iya ba wannan rauni ne wanda ya shafe mu gaba daya Allah ka samu iya gyarawa wallahi muna cikin hadari wallahi Allah ya hana la talmizu anfusakum kar ku ringa aibanta juna a bayan idanu لا تلمزوا أنفسكم لا يئب بعضكم بعضا ولا يطعن بعضكم بعضا idan ba ka da wani abu face kushewa da suka ka ɓata mutum a gabansa har ma mutum yakan samu yabo a wannan zamani idan zai iya wulaƙanta shugaba idan aka ce ga shugaba ya zo sai aka samu wani hatsabibi wanda zai tashi kunduma mar ashar to nan da nan za a watsa shi a intanet ai wannan gwai waliyi ne saboda ya wulaƙanta mutum da an gani shi wannan mutum ya zama abin yabo Allah ka tsare mana imani Allah ya hana la talmizu anfusakum karku ringa kushe majuna a gabanku domin kushe ne idan mutum yayi wani abu ka yaba masa gwargwadon iyawarsa ku daina kushe ma kokarin mutane don akwai mutumin da har abada ba zai yaba maka ba sai dai kushewa Allah ka gyara halayenmu Allah ya ce wala tanabazu bil alqabi kuma ku daina jifan juna da miyagun laƙubba miyagun inkiya haka kawai ka gana kiran mutum da suna baya so amma dole sunan ya fi shi kuma sunan mara kyau za ga ana kiran mutum da shi kuma dole ya haƙuri mugunta ce wanda in an yi maka to sai dai Allah ya kare ka kur ta wannan jifa da miyagun laƙubba ba shi da kyau Allah ya ce bi isal ismul fusuku ba da iman tir da sunan fasikanci a bayan imani akwai waɗanda suke fassarawa da cewa inna man fa'ala haza idan mutum yana jifan mutane da miyagun laƙabi manuhiya anhu min sukhriha wal lamzi wan nabzi duk wanda yake bari fa huwa fasiqun to fasiki ne wato kamar abinda Allah yake faɗa kenan shi yasa yace bi isal ismul fusuqu ba'da al iman to abin da zai gwada maka waɗannan halaye ba su da kyau Allah ya ce wa mallam ya tub duk wanda bai tuba ba fa'ulai ka humu zalimu waɗannan azzalumai ne to dole ne mu yi ƙoƙari mu gyara halaye mu Allah ka samu iya tuba ta wannan kaga ya faɗa mana mataki na hudu kenan na ladubba wanda Allah ya karanta da mu a wannan sura sai mataki na ƙarshe wanda shine na biyar bayanin kiyaye aibanta musulmi a bayansa waɗannan duka a gaban mutum ne kada ku rika wato zolayen mutane zolaya a gaban mutum ake yi a zolaye ka ko a ɓace ka ko a kira ka da mummunan suna da waɗannan duk a gaban mutum ake yi kaga kenan hakkin musulmi idan yana gabanka musulmi idan ya zo gabanka yana da haƙƙi kar ka faɗa mar magana na isgilanci akwai mutumin da zai gaya ma magana ta shagube magana ce bakar magana amma zai faɗe ta a hanyar wasa idan kana da hankali za ka gane to ko da ka gane karkarama ka bashi da Allah karkarama don abinda Allah ya faɗa duk mutumin da bai tuba ga wannan ba to azalimi ne to hakki na biyar wato shine tsare musulmi a bayan idonsa kaga wancan a gaban idonsa wancan wannan kuma a bayan idonsa shi ma da Allah zai yi magana sai ya ce يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
to wannan shine na ƙarshe to kaga ba shakka wannan ilimi ne muhimmi wanda malamin na yi mana ishara akai kowace gaba Allah ba zai fara ta ba sai da ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani to wannan bayani na ƙarshe kenan hakkin musulmi idan baya nan waɗannan hakoki Allah ya kirga su ijtanibu kasiran minaz zanni ku nisanci zace zace masu yawa sai Allah ya ce inna ba'dadh zanni ismun wani sashin zato laifi ne yanzu za ka ce ato wani zato ne ba laifi ba wanne ne yake zama laifi abinda ya sa Allah bai ce ku daina zato ba don baka isa ba zato ɗabi'a ce ba ka iya hana ƙwaƙwalwarka ta yi wannan tunani ba za ka iya ba amma da Allah ya ce ku daina zato sai ya ce ina kasiran minas zanni ba duka zaton ne laifi ba wani sashin zato ne mai laifi wanne ne zato mai laifi wanne ne zato mara laifi an samu bayanin sufyanu sauri daga cikin fitattun salaf Allah ya mishi rahama sufyanu sauri yake cewa shi zato guda biyu ne a mutum yana tare da zato iri biyu ne ahadu kuma ismun ɗaya ne zunubi ɗayan ba zunubi ba ne wanne ne ba zunubi ba ya ce wa huwa an ta zunna wala ta takallam ka yi zato amma harshenka ba ka taɓa faɗan abin da ka yi zaton ba domin zato shaiɗan yana iya tasiri ma zato yana iya tasiri ma ƙwaƙwalwarka don babu inda shaiɗan bai shiga a cikin ɗan adam don haka shaiɗan yana iya sa ma tunani iri-iri mu ya sani za ka riƙa tunanin abin da bai dace ba yau idan Allah zai buɗe mu asiri zai tono. Amma wannan tunanin gaba ɗaya, annabi ya ce, yau ko da za ta kai ga a cikin zato kayi mummunan zato ga Allah, kayi mummunan zato ga manzo ko ga wani abu, idan baka furta ba, idan baka yi aiki da zaton ba, mala'iku ba za su rubuta komi ba, kaga Allah ya taimake mu. ashe kenan ba duka zaton bane laifi sai Allah ya ce inna ba'dha dhanni ithmun wani sashin zaton ne yake zama laifi to shi Sufyanu Sauri yace wa huwa an tadhunna kai zato wata takallam kuma ka fada magana ta kare wato ashe dole zamu rika zato game da yan uwa bayan da za a yi hadu da mutum ba kai zato akan shi ba ko zaton alkhairi ko zaton sharri ko ba haka ba ne amma abinda Allah yake cewa kar ka yadda ka furta ko ka yi aiki da zato mara kyau akan musulmi kar ka yadda saboda ka in baka furta ba baka yi aiki da shi ba ba za a rubuta ma laifi ba amma idan ka furta to an gama saboda ka kun haɗu da wani ni wallahi mutumin nan ina ta tunani kwanan na kansa anya wannan ba mugu bane to ai magana ya wuce tunani yanzu ka bata shi ka fito da kalmar mugu ka gaya wa mutane shi wanda mutumin mugu ne kaga ya wuce ƙarfin tunani yanzu ya zama ɓatanci saboda wanda ka gaya ma daga lokacin shi ma tunaninsa zai canza akan wannan mutumin ba mamaki da yana son shi amma tun da ka faɗa kuma shi ya fi daraja ka ya fi ganin girmanka ya ce ato wane ma ya ce wane mugu ne ai ba shakka kai dole in bar hulɗa da shi ka ga daga zato al'amari ya ɓaci saboda ka Allah ya ce mu daina sai ya ce wala tajassasu kuma kada ku yi leƙen asiri me yasa saboda zato ne farko sannan leƙen asiri ya biyo domin in ba a yi mummunan zato ba ba za a kawo ga leƙen asiri ba yau mutumin na ya fito ta lungun nan gobe ya fito jibe ka ce kai ni fa wallahi na fake a cikin ciyawa na sai na ga wai me yake yi a wannan gurin ina ce zato ne ya haifar da ka leƙi asirinsa ka ji yadda Allah ya tsara alƙur'ani Allah ka sa mana fahimta wala tajassasu kada ku yi leƙen asiri sai ya ce wala ya ga tabba'ukum ba'da kada sashinku ya dinga gulman sashi a in ka lura shi yasa Allah ya gabatar da zato domin zato ne farko duk waɗannan da Allah ya kirga a bayan zato suke zuwa zato ne farko shi yasa aka fara magana a kansa akwai ranar da wanda Aisha da kanta take ba da labari Allah ya kara mata yarda wannan hadisin yana sahihu Tirmidhi hadisi na 2502 Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gidan Aisha tsakanin miji da mata tana hira ga manzon Allah sai ta ce ya rasulullah inna safiya ai safiya kaga za ta yi magana kishiyar ta kenan za ta yi magana kishiya domin safiya kishiyar ta ne ita ma matar manzon Allah ce wanda annabi ya aure ta daga banu isra'il amma gajera ce ita safiya gajera ce ita kuma aisha doguwa ce don babanta dogo ne to wanda shi ya nuna maka cewa tun zamanin farko shedan ya sa wa mutane tunanin aibanta mutane saboda gajarta annabi yana gidan aisha sai aisha ta ce ya rasulallah annabi ya ce na'am sai ta ce inna safiya ai safiya wato matarka yar gajeren nan na Allah ka dubi kishi ta anna hata ani kasira ba ta yi magana ba ya rasulullah safiya sai ta nuna mar wato ya gane in ma duka matanka ne muni doguwa ce an can ko gajera ce sai manzon Allah ya ce to kin dauka wasa ne laqad marijat bi kalimatiki wannan kalma da kika faɗa yace laqad marajti bi kalimatin lau muzijat biha ma'ul bahari wannan kalma da kika faɗa ya gurɓata aikinki da za a ɗauki wannan kalman ruwan tekun duniya a sa ta a ciki manzon Allah ya ce wallahi da tekun duniya ya gurɓace tekun duniyar gaba ɗaya da kuma da ka dubi rayuwar mu yanzu kuma shi a wani yanayi muke gulma ɗaya ce fa Aisha ta yi kuma da kanta ta ba da labarin saboda me saboda isar da ilimi don in ba ta faɗa ba kaga ta ɓoye ilimi don haka dole ta faɗa Allah ya ƙara mata yarda kuma wannan abu ne wanda ya shafi mu'amalar mu ta yau da kullum rana ta fito ta faɗi ba mu yi gulma ba wane mutum Allah ka tsare harsunanmu shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala ya tabba'dukum ba'dha kada sashinku su dinga gulman sashi Allah sai ya bada misali anan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan shin ɗayan ku zai so ya ci naman dan uwansa a bayan ya mutu na'am Allah ya san kafiri yana yi ai na ga maka ita wannan suran bata magana kan kafirai zalla gyara halin musulmi ne banda arni to shi yasa Allah ya ce za ku iya cin naman dan uwanku bayan ya mutu in dai a tsakanin musulmi ne ba zai taɓa yiwa ba da an ce maka naman matacce kyama kake to ko da mutum mai rai ya za a yi mutum ya ci naman ɗan adam shi yasa Allah ya ce lahama akhikum domin kafirai suna yi ana samun kafiri da yake cin naman naman mutum wannan ba abin mamaki bane amma in musulmi ne kuma kar mu manta idan akwai imani domin farkon maganan abin da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu su kaga masu imani ake magana da su Allah ya ce shin za ku iya cin naman dan uwanku bayan ya mutu fakarihtumu kun kyamata alhamdulillah idan ka ji ba ka son cin naman ɗan adam akwai alamar imani a tare da kai idan kana sha'awar cin naman mutum kai ba musulmi ba ne domin Allah ya ba da wannan shaida fakarihtumuhu kun kyamata kaga kenan duk wani mai imani yana kyamar naman mutane ai ba ma naman mutane ba shi mutum idan yana da imani dole a same shi mai tsantsani wallahi wani halal din ma gudunsa yake don kada ya fada ga haram idan haka akwai mutumin da shi fa in ka bar shi in ban da kaza da tunkiya don ko akuya bai ci sai kuma saniya amma raƙumi ma in ka ba shi ba zai ci ba wani kuma za ka samu ya haɗa da waɗannan dabbobi na halal duk ana iya ci amma ko su ɗin za ka ga ba kowa ke sha'awar naman ba amma ban da kafiri shi kafiri abinda ba ka tsammani ma sai ka ga yana sha'awar cinamansa amma musulmi Allah ya kare shi to anan da Allah ya kirga waɗannan ayyuka ya san suna da wahala ai Allah shi ya yi mu ya san mu da gulma muna nan muna ta gulma ya sani sai Allah ya ce wattaqullah ku kiyaye Allah ashe inda zamu zamu kiyaye Allah zamu iya bari inda za mu kiyaye Allah za mu iya bari, ashe laifi ne da za mu iya bari, kar a ce ya fi ƙarfi na, karka yadda wannan tunani ne wanda ranka yake saƙa maka wanda alamar halaka ne, sai Allah ya ce, Inna Allah tawabun rahimun, Allah mai yawan karɓan tuba ne, Allah mai yawan jin ƙai ne. Me yasa Allah ya faɗi wannan in kalwar sai da ya ƙirga laifukan nan gaba ɗayansu. daga waccan aya zuwa ga wannan aya mu'amalar mu ta gaba da gaba da mu'amalar mu da musulmi a bayan idonsa sai da ya kirga gaba daya sai Allah ya ce inna Allah tawwabun Allah mai karban tuba ne mai yawan karban tuba kaga kenan ya kamata mai mu yawaita tuba mu yawaita tuba kullum mu rika tuba ga Allah saboda harshen harsunan mu ba daina laifi suke ba waɗannan ayyuka da Allah ya hana muna yin su ba dare ba rana to kaga tuba mu ba za ta zama sau ɗaya ba mu yawaita tuba Allah ka gafarta mana malamai suna cewa daga cikin miyagun halaye gaba ɗaya mu'amala tsakanin musulmi da musulmi idan dai hulɗa ce a tsakaninka da ɗan uwa halaye guda bakwai su ne waɗanda Allah ya ƙirga mana su kaɗai idan muka gyara su sauran miyagun halayen za su gyaru da kansu da kansu za su gyaru da za mu gyara waɗannan halaye guda bakwai an gama na ɗaya in ka dube su za ka ga Allah ya kawo da gulma da annamimanci ya hana a tsakaninmu don sai da ya ba da misali ma ayyuhibbu ahadukum an ya akula lahma akhihi maitan in ka duba bayanin ibn al-qayyim al-jawziya a littafin ilamul muwaqqi'in yana mujallad na farko shafi na 169 ibn al-qayyim al-jawziya yace wa hadha min ahsanil qiyas at-tamsili wannan shine malaman usul masana fiqh suka ce misalin da Allah ya bayar anan shine misalin kiyasi da ake kira al-qiyas at-tamsili alƙiyasu tamsili wato kamar an maka kwatance practical wanda za ka iya ganewa shi ne Allah ya kawo domin ya ba mu misali da tona naman musulmi bayan an binne shi fa'innahu shabbaha tamziki irdil afi Allah ya kamanta keta mutuncin mutum da muke yi ta hanyar gulma bitamziki lahamihi kamar ɗan uwanka ne ka ɗauki wuka kana yanka naman jikinsa Allah ya ce za ku iya kaga am ya san ba ma so na zahiri to amma fa Allah ya kwatanta mana da gulma da ya ga jikin musulmi da wuka farka jikin musulmi da wuka matsayinsu guda ne wannan shi ake kira alqiyasu tamsili walamma kana al-mughtabu yumazziku irda akhihi wato idan mutum ya zama yana gulma kamar kamar yana keta mutuncin dan uwansa ne fi gaibatihi a bayan irinsa kana bi manzilati man yaqta'u lahmahu fi hali gaibati kamar mutum ne a musulmi ya mutu an binne shi ka je ka tone gawar ka dauki wuka ka yanka naman jikinsa nasallallahu assalamatu wal afiya Allah ka tsare mu to wannan misali ne da Allah ya bayar walamma kana al-mughtabu ajizan an daf'i nafsihi wannan misali guda ɗaya yana ɗauke da abubuwa da yawa ya ce na biyu idan za a yanka jikin gawa zai iya kare kansa kaga ba zai iya kare kansa ba shi ne sai Allah ya ba da misali da wanda kake gulmarsa ba zai iya kare kansa ba tunda baya gurin ko tunda baya gurin sai ya zama tamfar ɗan uwanka ne ya mutu ka ɗan wuka kana daɓa maryar bayi da rai inda yana da rai ba mamaki da zai iya hallaka ka amma tun da bai da rai ba zai iya kare kansa ba bi kaunihi ga'iban an an an zammihi lokacin da kake aiban tashi baya gurin sai ce kana bi manzilatil mauti to sai zama kamar mutuwa yayi allazi yuqatta'u lahmuhu wa la yastati'u an yadfa an nafsihi wanda bayan ya rasu ya zamanto kai ka zo kana yanka naman sa ba zai iya kare kansa ba ta ibn al-qayyim al-jawziya ya bada misali sosai bayani game da wannan misalin da Allah yayi wato wannan yana nuna gulma musiba ce ko ba gulma kadai ba da ita da annamimanci suna da nau'ukan suna nan da yawa alhamzu wal lamzu da sauransu wanda duka malamai sun yi bayani akai don haka yasa ake cewa gulma da annamimanci suna shiga karkashin ita wannan aya sai na biyu wanne ne laifi na biyu wanda Allah ya faɗa cikin bakwai mummunan zato mummunan zato yana haifar da musibu da yawa mummunan zato in ka duba bayanin malaman tafsiri kamar bayanin ibn ashur a littafin at-tahrir wa tanwir yace wa in kana itiqadan fi ahwalin nasi zato yana raba mutum da alkhairi ta sashin aqida zato yana raba mutum da alkhairi ta sashin mu'amala saboda idan kai mummunan zato to wannan mummunan zato yana iya raba ka da mutumin kwarai yana iya raba ka da mutumin kwarai don haka yasa malamai suna gargadinmu game da mummunan zato yana da illa kwarai da gaske Allah ya tsare mu na uku shine al'adawa kiyayya da gaba kiyayya da gaba wanda waɗannan duk suna haifarwa wanda Allah ya ba da misali da shi kuma yana daga cikin sharrin kiyayya zato yana samar da shi gulma tana samar da shi waɗannan abubuwa duk suna haifar da matsala domin duk sa'ilin da aka ce wani ya zo ya faɗa ya faɗa maka ai wane ya zage ka jiya to za ka ji kiyayya ta shiga ranka a kansa kaga gulma ta haifar da me kiyayya don haka gulma tana samar da adawa wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu ta hadisai da ayoyin alkur'ani da yawan gaske mu kiyaye gulma a tsakanin juna saboda illar da take haifarwa har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mana kwana uku magana a ce ka daina magana da dan uwanka sama da kwana uku to matsala ta zo Allah ya kare mu kuma ya gafarta mana bayan haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake nuna mana illar gulma manzon Allah ya ce tuftahu abwabul jannati yawmal isnain wa yawmal khamis Allah yana bude gidajen aljanna a kowane sati sau biyu da ranan alhamis da kuma ranan litinin ana bude aljanna idan aka bude aljanna yana daga albarkanta fayughfaru likulli abdin za a gafarta ma duk wani bawa ƙa'idar ita ce la shirku billahi sha'an idan baya shirka da Allah da komi matukar baka shirka to idan aka bude aljanna ana mana gafara Allah ka samu na shiga ciki to sai annabi ya ce illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahana sai dai idan akwai gaba a tsakaninka da dan uwa musulmi an ce akhihi ana nufin al-muslim idan akwai gaba tsakaninka da ɗan uwa musulmi fayuqalu Allah zai ce wannan tabarruki da ake ci na buɗe aljanna gafaran nan da ake wa mutane Allah zai gaya waɗannan mala'iku zai ce unzuru hatsaini banda waɗannan musulman su biyu kar ku gafarta musu hatta ya tsaliha sai sun gyara tsakaninsu in ba su gyara tsakaninsu babu wannan gafara unzuru hatsaini hatta ya tsaliha unzuru hatsaini hatta ya tsaliha sai da annabi ya faɗa sau uku Allah zai ce ku jira masu gaba da juna kar ku gafarta musu wato kar a goge laifukansu sai sun yi sulhu da juna don haka yasa mu daina gaba da kiyayya ba su da amfani Allah ka samu iya abu na na hudu da na biyar wato shine raina mutum wanda raini ya dauki kalmomin da duk Allah ya kawo a gurin domin raini shi ke sa wato kai kai zolayi mutum raini shi ke sa ka yi izgilanci ga mutum duk waɗanda suna shiga ƙarƙashin raini wanda shi ake kira at-tahqir don in ka dawo ga hadisin manzon Allah annabi ya kira kalmar at-tahqir a maimakon wannan kalma da Allah ya kawo a cikin alkur'ani la yaskhar qaumun min qaumin kada wata jama'a ta rika zolayar wata jama'a akwai hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hasbu imri'in min sharri sharri ya ishi mutum an ya haƙira a kahul muslim ya raina ɗan uwansa musulmi kaga annabi ya kawo kalmar raini shine yake fassara me kalmata as-sukhriya da al-istihza'u da isgilanci da zolaya duk abin da ke haifar da su shine raini to sai manzo Allah ya ce inda za a tashi a lahira ba ka da wani laifi sai raina mutum raina musulmi manzo Allah ya ce wannan sharrin ya isa ka shiga wuta ko da baka je lahira da wani laifi ba wannan ga mai hankali ba shakka laifin ba karamin laifi bane Allah ka tsare mu hadisin yana sahihu muslim dan haka kaga abubuwa guda biyar muka kirga na shida shine leken asiri wanda Allah ya ce wala tajassasu kuma kamar da muka gabatar zato ke haifar da shi wanda shi ma akwai hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu yawa akai wanda manzon Allah ke nuna mana hadarin leƙen asirin domin ba wai sai an je lahira ba misali tun daga duniya Allah yana wulakanta ka saboda ka leƙi asirin wani akwai hadisin Abdullah bin Umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya hau mimbari ya daga murya fanada bi sautin rafi'in manzon Allah ya daga murya sosai yayi kira ya ma'ashara man aslama bi lisanihi ya ku waɗanda kun ce kun musulunta da harsuna kawai wato musuluntan harshe walam yufdil imanu ila qalbihi alhali imanin bai isa ga zuciya ba ya ku waɗanda kuke cewa ku musulmai ne da harshe musuluncin bai je zuciya ba sai manzo Allah ya ce la tagtabul muslimun la tu'zul muslimina kar ku yadda ku cutar da musulmai wala tu'ayyiruhum kar ku rika aibanta musulmai wala tattabi'u awratihim kada ku rika bin al'auran musulmai bata ku rika kokarin leka asirin musulmi fa innahu man yattabi awrata akhihi al-muslim manzan Allah ya ce, Don kuwa duk wanda yake leƙa al'aurar ɗan'uwansa musulmi, wanda yake so ya ga gazawar musulmi, idan kana ƙoƙarin fallasar musulmi, to sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ya tabi Allahu auratahu kai ma, Allah zai bina ka al'auran, wa man ya tabi Allahu auratahu, duk mutumin da Allah ya bi, wanda duk Allah ya bi al'aurarsa, ya tabi auratahu, sai manzo Allah ya ce yufdihu Allah sai ya kunya tashi a duniya kafin ma a je lahira manzo Allah ya ce walau fi jawfi ahlihi koda a cikin gidanka ne wato Allah zai raba ka da zaman lafiya cikin gidanka ma sai ya zama baka da iko akai wannan hadisin yana sahihu Tirmidhi hadisin 1655 sai laifi na bakwai shine kiran mutane da mummunan lakabi kaga laifuka guda bakwai kenan waɗannan laifuka guda bakwai da Allah ya kirga da za mu bar su babu shakka al'amuranmu za su yi kyau Allah ka samu iya kiyayewa sai mu je aya ta sha uku mai Allah ya ce يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
Allah subhanahu wa ta'ala a nan ne ya kira mutane gaba ɗaya saboda wannan kira ya shahi duniya gaba ɗayanta ba ma musulmi kadai ba amma musulmai sun ci- sun fi cin ribar wannan kira ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum mun halicce ku ne min zakarin wa unsa daga namiji da mace wa ja'alnakum shu'uba muka sanya ku rassa ka shu'abi a gasani shajar kamar yadda ka ga rassa na bishiya tushe ɗaya rassa daban-daban to haka ɗan adam rayuwarsa take tushe ɗaya ne aka samu rassa na ƙabilu eh, aka samu rassa shine sai Allah ya ce wa qaba'ila da ƙabilu li ta'arafu me yasa Allah yayi haka saboda mu iya gane juna kaga ya faɗa mana nan ma ya faɗa mana illa akasari idan Allah ya bayyana hukunci ba sai ya bayyana illa ba amma ita wannan suran Allah yana bayyana illa saboda mu gane fa'idar mu gane fa'idar abinda Allah yake faɗa mana mun halicce ku gaba ɗaya mutane daga tushe ɗaya tushen wato shine annabi Adam alaihi salam aka samu rassa kamar ta bishiya wannan baya nuna wata daraja kamar yadda ka san bishiya wannan reshen bai fi wancan ba duk da tushe ɗaya ne inna akramakum inda Allah mafi darajar ku a wajen Allah atqakum sune waɗanda suka fi kiyayewa game da dokokin Allah Allah ka sa mana ciki inna akramakum inda Allah atqakum waɗanda suka fi ku daraja a wajen Allah sune waɗanda suka fi ku kiyaye dokokin Allah idan kenan karka ɗauka ai ni asali na daga manzon Allah ne eh, don haka ni sharifi ne na'am asalinka mai albarka ne amma ba lalle bane ya zama kai ka ɗauki albarkan aiko ba lalle bane ba ni jikan wane ne ko shehu wannan duk bai da ma'ana asali guda ne gaba ɗaya babanmu annabi adam don haka ana gane mutum ta tsoron Allah shi ne kawai amma ba wai asalinmu gidanmu gidan malamai ka san akwai wanda har canza sunansa yake ga baban shi saboda ka an riga an san shi wani dan wani sai ya tsallake idan shehu usman ya dauko shi can dan hodiyo wai dan dai a gane asalinsa mai albarka to asalinka kai kai ba kai kai ba yanda ka samu kanka a wannan asalin haka wani ma ya samu kansa a wani asali babu wanda ya samar ma kansa asali me yake nuna darajar ɗan adam a taƙwa wannan shi ne abinda Allah ya faɗa don haka yasa akwai hadisi Abdullah bin Umar lokacin da aka yi fathu makka domin idan kana maganan ji da kai to wallahi baka ga rayuwar larabawa ba ai annabi ya gama aiki ina ai yanzu kana ganin ka san balarabe baka san balarabe ba ai balarabe miskili ne na iyaka wato da kake ganin shi ya fi bature taurin kai ai kaji abin da Allah yake cewa da ya saukar da alkur'ani ba da larabci ba ba za su yadda da shi ba ba za su yadda da shi ba ai ba ka ganin yahudawa sun taho Ma- madina sun zauna tun kafin a haifi manzon Allah wai saboda me sun ɗauka kamar annabin zai fito ta banu isra'ila ka duba daɗe wasu a garin madina amma larabawa madina na kallon su na ma ko waɗanda ke karɓan addini nasu amma ba su da yawa balarabe yana da wuyan sha'ani yana da wuyan sha'ani to sai Allah ya nuna wannan asalin ba komai ba ne manzon Allah bai tashi yin magana ba sai da ya samu nasarar makka da annabi ya ce makka makka gaba ɗaya ta zanta musulmai shi ne sai abdullahi bin umar ya ce tafa rasulullah ala rahilatihi sai annabi je ya dawafi da ya shigo makka ya zaga ka'aba ya yi dawafinsa yau malfati wasu talamar rukuna bi mihjanihi amma waje da lahamu na hanfil masjidi abinda ya sa annabi ya yi dawafi a kan raƙumin ya yi dawafi a kan taguwarsa ya yi dawafi saboda babu ta inda annabi zai babu masaka tsinke in ji bahaushe ɗan adam ne mutane ne ta ko'ina kowa yana son ya gan shi sai manzo Allah ce to bari ya dawafin akan raƙumi na nesa zai hange shi na kusa ma zai hange shi annabi ya gama inda zai durkusar da raƙumin ma babu a cikin masallacin wa ma wajada laha munakan fil masjidi sai da annabi ya fita kwari can baya hatta ukhrijat ila batnil wadi cikin masallaci bai yi ba sai da aka fidda raƙumin taguwar ta wajen masallaci a kwari fa'uni hassan sai aka durkusar da ita, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya yi hudu ba, wa asna alai. Manzon Allah ya ce, ayyuhan nasu, amma ba'adu, amma ba'adu ayyuhan nasu ya ku mutane, fa'in Allah haƙad azaba an kun ubiyatal jahiliya, kaji kalmar annabi na farko ga larabawa, ya ku mutane, Allah ya kawar da wannan fankaman. da kuke yi na jahiliya wannan ji da kai da nuna isa shi yasa annabi ya ce ubbiya Allah ya kawar da wannan fankama da kuke da ji da shi a zamanin jahiliya akan ku ne su ku ne mutane sai sake cewa ayyuhan nasu ya ku mutane yace innaman nasu rajulani ya sake cewa ya ku mutane wuri yayi tsit sai manzon Allah ya ce duk duniya mutum biyu ne mutane biyu ne inda duk ka haɗu da ɗan adam to ɗayan biyu ne manzon Allah ya ce barrun taƙiyun karimun ko dai na ƙwarai sai manzon Allah ya ce wa fajirun shaƙiyun hayyinun ko kuma ya zama mutumin banza mara kima a wajen Allah ɗayan biyu ne duk inda ka haɗu da mutum ko dai na ƙwarai ko na banza Allah ka samu na cikin na ƙwarai sai annabi da ya faɗi haka sai karanta wannan aya da muka karanta ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila lita'arafu Abdullah bin Umar yace hatta qara al-ayata sai da annabi ya karanta ayar gaba ɗaya da ya gama karanta wannan aya inna Allah alimun khabir ko Allah ya ce lalle Allah masani ne Allah mai bada labari ne manzon Allah yana gamawa sai ya ce aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum ina faɗa muku iya wannan magana kuma ina neman gafaran Allah makaina ina nema muku gafaran Allah iyakar hudubar manzon Allah fa kenan kaga duniya ta hadu manyan maka sun hadu ga musulmai an zagaye ana jiran me annabi zai faɗa sai manzo Allah ya ce wannan fankaman naku dai Allah ya kauda shi yanzu ɗayan biyu ne ko dai ka bi Allah ko ka ki Allah kaga kenan idan aka ce kana rayuwa tare da manzon Allah to ba ka zama cikakken mutum sai mai bin Allah in baka bi Allah ba ta aikin banza ne ba damu da kai ba wannan hadisin na Abdullah bin Umar ya samu riwaya ta Abu Huraira wanda ita ma ta inganta hadisin abdullah bin umar yana sahihul jami'i sagir hadisin 7867 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada abu huraira ya bada labari game da hudubar manzon Allah inna Allah azza wa jalla qad azhaba ankum ubiyatal jahiliya lalle Allah mabuwayi mai daukaka ya kawar muku da wannan fankama ji da kai na zamanin jahiliya annabi sai ya fassara wa fakhraha bil aba'i da kuke alfahari da iyaye da kakanni ni dan wane jikan wane gidan wane wannan aikin banza ne kai ka gyara halinka wanda shine amma ba wai ka dinga alfahari da wani wanda yayi iya kokari Allah ya taimake shi ya gama da duniya lafiya sai ka ringa cewa to ai ni babana shine wani to ai kai kokari ka zama kamar babanka babanka ai ba zama yi ba babanka kokari yayi ko kakanku don haka yasa a cewa family name din mu dan hodiyo to dan hodiyo shine me shehu usmanu ya riga ya rasu Allah ya gafarta mishi duk wani wanda ke ganin jikansa ne ya tsaya ya bi aikin shehu usmanu in bai yi ba aikin banza ne abinda manzon Allah ya faɗa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan alfahari da iyaye da kakanni daga yau an gama da shi manzon Allah ya ce mu'minun taqiyyun wa fajirun shaqiyyun ko dai ka zama na kwarai mutumin kirki ko ka zama na banza dan wuta wanda in an tashi a lahira baka da rabo sai manzon Allah ya ce wan nasu li banu adam duk mutane yan adam ne wa adamu min turabin annabi adam kuma daga ƙasa aka yi shi to ina kuma sauran fankama kana jin kai ne wani to akwai kuma riwayar da ta zo wannan ma riwayar tana sahihu muslim manzon Allah yake cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum Allah baya duba kamanninku dan wani yana ga ni kyakkyawa ne to kyanka ba zai kai ka aljanna ba da kyau da muni ba su da tasiri Allah bai duba jiki wa amwalikum Allah bai duba dukiyarku walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah yana duba zukatanku ne da ayyukanku kawai sai mu je karshe Allah ya ce qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم
فالله يكاو بياني da ya shafi imani a ƙarshen wannan sura domin imani shi ke sa hali ya gyaru hali ya yi kyau idan babu imani hali ba ya gyaruwa Allah ka kara mana imani qalatil a'rabu larabawan kauye suke cewa amanna mun yi imani to yana daga cikin abin da aka hana yana cikin abin da aka hana cika baki shi yasa Allah ya bada misali anan ayi da can daga bayanan da Allah yake magana inna akarmakum indallahi atqakum wannan ya isa ya nuna maka cewar babu wani abin da ake nema wajen dan adam face attaqwa kiyaye dokokin Allah wadannan larabawa suke cewa mun yi imani sai Allah ya ce kul ka gaya musu lam tu'minu bi ku yi imani ba ba ku yi imani ba walakin qulu sai dai ku ce aslamna mun musulunta wannan babu laifi kuma wannan ba shakka duk malamai sun yarda kana iya cewa ni musulmi ne amma ba za ka ce ni mumini ba ne sai ka haɗa da mene insha Allah domin kalmar insha Allah za ta kawar da cika bakinka za ta kawar da cika bakinka in ka ce ni mumini ne insha Allah kaga da ji wanda yake sauraron ka ya san ka faɗa ne ba dan ka cika baki ba sai dan ka tabbatar kana da imani amma ga wasu masabobi ma bayi da kyau ma ka ce ni mumini ne kamar masabar al-Imam Abu Hanifa wanda ba shakka ba laifi ba ne amma dai inda za ka ce ni musulmi ne nan gudun ba a rubuta maka laifin riya ko laifin cika baki saboda ya samu izini walakin kulu aslamna Allah ya ce walamma ya dukulul imanu fi qulubikum ai imani bai riga ya shiga zuciyarku ba domin da ya shiga zuciyarku da ba za ku kai ga yin hakan ba wa in tuti'ullaha wa rasulahu in ko da za ku bi Allah da manzon Allah inda aikin gaskiya ne da ba za ku cika bakin ba kuma inda za ku yi aikin gaskiyan la yalitkum min a'malikum shay'a Allah ba zai rage ladar wani abu da kuka aikata mai kyau ba don haka ba sai ka gaya wa mutane ba ni ina sallah kaza a cikin dare ai ina sauke alqur'ani duk sati biyu ko wani abu ba dalilin shi kana yi don waye to Allah ya sani yana da kuma masu aikin sama la'iku na wanda mutane ba sa gani ba a ba su cin hanci suna nan tare da kai me ma'anar ka rika gaya wa mutane abin da kake yi mai kyau Allah ya ce ba zai tauye komai game da ladarmu ba inna Allah gafurur rahim to Allah ya san wannan ma yana daga cikin halayen mu marasa kyau shi yasa Allah ya ce to Allah dai mai yawan gafara ne Allah ka gafarta mana saboda muna da cika bakuna muna yawan cika baki kuma Allah ya nuna shi mai gafara ne Allah mai jin kai ne amma kar mu manta gwargwadon imaninka gwargwadon aikinka shi ne abinda Allah yake mana ishara da shi sai ya ce إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون
babu buƙatar ka cika baki game da imani innamal mu'minuna suwaye muminai Allah ya ce muminai kawai alladina amanu billahi wadanda sun gaskanta akwai Allah wa rasulihi sun gaskanta cewar akwai manzon Allah summa lam yartabu ba sa shakka magana ta kare kaga ba sai ka cika baki ba waye mumini ka yadda da Allah ka yadda da manzon Allah ba ka shakka to gaskiya idan ba a samu shakka a imaninka ba an gama ula'ika humus sadiquna waɗannan masu gaskiya ne to amma dan kayi wannan ana bukata ka hada da aiki shi yasa sai Allah ya ce wajahadu bi amwalihim ana gani suna taimakon addini da dukiyarsu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillah duk abin da zai sa musulunci ya ci gaba zaka ga suna yi su taimaka da dukiya su taimaka da rai wannan alamar tana nuna gaskiyar imaninka kaga Allah yana nuna cewa in dai mun yi imani mun yadda da shi mun yadda da manzon Allah ba ma shakka to sannan kuma mun hada da aiki to in ma mun ce mun yi mu- mu- muminai ne ba shakka mun faɗi gaskiya saboda ya dace da aiki wannan yana nuna maka shakka tana da matsala karka yadda kai shakkar Allah karka yadda kai shakkar shakkar Annabi Muhammad domin abin da ya tabbata kenan a cikin alqur'ani da hadisin manzon Allah atasha annabi manzon Allah ya taba cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah idan ka faɗi kalmar shahada la yalqa Allah bihima abdun babu yadda za a yi dan adam ya haɗu da Allah da kalmar shahada sai annabi ya ce gaira shakin in dai baya shakka fa yuhjabu an jannati araba shi da aljanna duk wanda ya hadu da Allah da kalmar shahada baya shakka babu shakka dan aljanna ne hadisin yana sahihu muslim hadisi na 27 don haka kar mu yadda mu bar duniya da shakka ba ma shakkar Allah kadai ba don kamar da ibnu ibnu hazm ya faɗa a cikin maratibul ijma yana shafin 166 ya ce duk malaman sunna sun yi ittifaki man amana billahi ta'ala wa bi rasulihi idan ka yarda da Allah da manzon Allah wa bi kulli ma ata bihi alaihi salam ka yarda da duk abin da annabi Muhammad ya zo da shi mimma nuqila anhu naqlu kafa naqlul ka- naqlul kafa labarai da aka samu daga wajen manzon Allah wato ka yarda da duk wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai aka same ka shakka fi tauhidi kana kokwanto game da tauhidi au fi nubuwa ko game da annabci au fi muhammadin ko ka kana shakkan gaskiyar annabi muhammad au fi harfin mimma atabihi alaihi salam ko kana shakkan harafi daya ai kaji shi yasa malaman suna suka ce duk wanda bai yadda da hadisin manzon Allah ba wannan kafiri ne ba ma musulmi bane domin abinda ibn hazm yake faɗa kenan da kayi shakkan kalma ɗaya da annabi ya zo da shi au fi shari'a ko wani hukuncin Allah da aka samu ta shari'a allati atabiha alaihi salam mimma nuqila anhu sai ce fa inna man jahada shay'an mimma zakarnahu duk wanda yayi shakka ko yayi gardamar abubuwan da aka kirga au shakka fi shay'in minhu wa mata ala shakkin in ya mutu da wannan shakka fa innahu kafirun mushrikun mukhalladun fin nari duk malaman sunna sun fada wallahi in mutum ya mutu da shakka na ɗaya zai tashi a lahira gaba ɗaya baya cikin musulmai kafiri ne kuma na biyu da shi da mai shirka da Allah ɗaya suke sannan na uku babu ranan fitansa daga wutar jahannama Allah ya tsare mu mai Allah ya ce mu waɗannan larabawan قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم
Allah madaukake ce kula tu'allimuna Allah bi dinikum kace musu yanzu Allah ne za ku sanar da shi game da addinin ku wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi to ai Allah yana sanin duk abin da ke cikin sammai da ƙasa ba sai ka gaya ma Allah ba Allah ya sani wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da dukkan komai sai ya ce يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
ibn al-qayyim al-jawziya a littafin zadul ma'ad wanda yana mujalla na uku shafin 572 haka ma malaman tarihi dai kusan duka sun tabbatar mana abin da ya faru kafin Allah ya saukar da wannan aya asali mutane na ta zuwa suna bakuntar manzon Allah shekara ta tara wanda ita ce sanatul wufudi shekara ta tara daga hijiran annabi ita ce shekarar da annabi ya dinga ganin bakin larabawa ana zuwa wasu sun zo musulunta wasu sun zo mubaya'a girmamawa ga manzon Allah saboda kare mutuncinsu tunda annabi yayi karfi to sai ga tawagar banu asad sun taho wa rasulullahi jalisun fi ashabihi fil masjid annabi yana cikin masallaci da shi da sahabbai ga tawagar wannan kabilar ta iso da suka zo suka zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ji'ina ka ya Rasulallah, mun zo gare ka ya kai manzon Allah, mun kawo kanmu, walam tab'as ilaina ba'asan ba kai ka turo a yaƙe mu ba, mu ne muka zo da kanmu, muka musulunta, wa nahanu liman wara'ana, muna wakiltan duk jama'ar da suke bayan mu gabaɗe musulmai ne. Gashi dai mutanen ƙwarai, gashi kun zo kun yi aiki mai kyau. amma magana ta ɓata komi mun kawo kanmu ba ka yaƙe mu ba ai kaga suna gori kenan suna goranta maka sai Allah ce mun nuna alaika an aslamu suna goranta maka wai sun musulunta sai Allah ya ce kul ka gaya musu la tamunnu alayya islamukum kar ku min gorin musulunta ku balillahu yamunnu alaikum Allah ne ya fi cancantar ya goranta muku an hadakum lil imani domin ba za ku musulunta ba inda Allah bai shiryar da ku ga imani ba, in kuntum sadiki na nan ma fa in kun kasance masu gaskiya da kuke cewa kun yi imani. So kaga ko da ya tabbata cewa kun yi imani, idan ba Allah ne ya shirye ku ba za ku samu wannan imanin ba. To wannan kaga ya kamata a ce godiya za a yi ma Allah ba wai a cika baki da wani aiki na shirya ba. A ƙarshe Allah maɗaukaki ya ce,
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون
Allah madaukake ce inna Allah ya alamu gaibas samawati wal ardi Allah yana sanin abinda ya buya a cikin sammai da ƙasa kaji abinda ya rufe wannan sura da shi Allah yana sanin duk abin da ya ɓuya a cikin sammai da ƙasa, wallahu basirun bima ta'malun Allah mai ganin abin da kuke aikatawa. Wannan fa shine maganar Allah ta ƙarshe a wannan sura, kuma tana magana a kanwa, tana magana a kan mu musulmai. Allah ya san gaibin sammai da ƙasa, Allah mai ganin abin da muke aikatawa ne. Kaga wannan ana tsoratar da mu. mu rika tuna cewa Allah yana ganin mu Allah ya san me muke yi kaga kenan kamar inda za mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah to ba shakka al'umma za ta gyaru muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu damar isowa ga wannan rana ta 26 ranar da muke rufe wannan tafsiri na wannan shekara insha Allah ta'ala muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma roƙonsa ya karbi ibada da muka gabatar a wannan wata baki ɗayanmu muna roƙonsa ya amsa addu'o'inmu lallai mun yi ta roƙonsa muna da buƙatoci daban-daban dare da rana muna addu'a cikin wannan ibada muna roƙon Allah ya amsa muna addu'o'i kuma Allah ya ƙara albarka ma rayukanmu gaba ɗaya da iyalanmu da yaranmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lafiya ga majinyatanmu ya ba da lada ga waɗanda ke jinya, Allah ka yawaita ladarka ga waɗanda suka taimaka ma gudanar wannan tafsiri daga farko zuwa yau, hakanan masu halarta waɗanda suka yi ta ƙoƙarin halartar tafsirin Allah ka ba su lada, hakanan masu ƙoƙarin yaɗa wannan tafsiri in ma ta rikodin ko ta waya ko ta gidajen rediyo kafafen sadarwa, Allah ka ba su lada. kuma Allah ka gafarta ma iyayenmu, Allah ka gafarta ma ‘yan uwanmu, Allah ka cika rayuwarmu muna musulmai, Allah ka sa mu rabu da duniyar nan da imani, haka ma duk wanda yake sauraron karatunmu a ko'ina, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana sakayya da lada ya sa makomarmu ita ce aljannar firdausi. Allahumma salli ala Muhammad. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب